ba ta kira waya? A'a ba ta kira ba. An ga Khalifa? Ni da ina rikice ina da tambaya ɗan waye ɗan waye. Ba a ga Khalifa ba. Na zagaya duk inda ya kamata in zagaya domin neman Khalifa. Ba a gan shi ba. Na je asibiti. Na je police station. na je wajen yan bijilanti na je gidan mai unguwa babu khalifa babu labarinsa ka cuce ni kamis dama sai da na ce ba za ka fita da shi ba ka ce sai ka fita da shi har da duka na yanzu gashi kun salwantar min da rayuwar ɗana wallahi ba zan yadda ba sai kun nemo min ɗana. Uwa ke bai wa ɗanta duka kariya, uwa a ɗanta ta ƙurewa juriya. Ance, don Allah ki ba ta haƙuri, ki sassautar da zuciyarta. nima ba a sa raina haka ya faru ba, kuma idan sha Allah za a ga kani ba nan ba da daɗewa ba. Kar ka damu, mu yi mata uzuri ka san fatan da akwai ciwo, amma insha Allah za a gan shi. Fatima, ki yi hakuri in Allah yadda za a gan shi, mu ma kuma za mu taya da addu'a insha Allah za a gan shi, kar ki damu. Dan waye, dan waye, dan waye. wurin gana zari a dukkan lamari shi alhakin da kai ɗanka ne ya zama dole na daga domin rashin dagawar zai iya jawo wani abu na daban har laifin ya tuya ya haka ya sake girma ba. salamu alaikum. Na mama ina wuni? Na fi kala Ruma bata zo gida ba ne. <laughs> Ah, mama Ruma ta zo muna nan tare da ita a gida. To ina shi rigi man. Gida ya gudo ko? Ah, eh wai da ya jira ne ya ga baki dawo ba shi kuma kawai sai ya taho gida da kanshi to alhamdulillah amma ya rikita ni tun da na ji labari amma ba shi waya in ja masa kulli ko baka ji ne na ce ka ba shi waya mai magana da shi a mama ai har ya ma kwanta yanzu haka bacci yake yi to shi kenan ina ita fatima take to ga tana mama salamu alaikum idan su sun ɓoye miki to ni ba zan ɓoye miki ba wallahi khalifa baya gidan nan bai dawo ba kawai sun ɓoye miki ne don kar hankalinki ya tashi a <laughs> ah, mama a ah, kawai dai faɗa kake yi amma khalifa yana gidan nan khalifa yana cikin gidan nan kawai dai ka dai faɗa ne amma ce wallahi ba ki da mutunci kun ba ki san darajar iyayenki ba in inda kin san darajar iyayenki da ba za ki faɗi irin wannan magana kan iyayen wasu kuma wai sunan uwar mijinki kuma da sunan kina son danta saboda baci da hankali ni kike kira bani da hankali an gaya miki baci da hankali ki abin da za ki yi to bari kika aikin hauka Fatima wai me haka ba na so da Allah ya kamata ki dana na a a wai me haka ne ba kwa ji ka ta ma ban ta ba ji da abin da zan Allah ba bari me haka ne a jawa ce ce ji ya gidan yana magana ba a ba kin ki zaki ka ba shigowa ce ta gani abbaran allah ga mata ka ta yawo kai me kake a nan yaushe kuma ka zo nan Fatima. kada ki kokarin rena mun hankali kada ki kokarin rena mun hankali me hakan yake nufi ban gane ba malam ban gane abin da kake nufi ba me na sani kuma me zan ce raina a matuƙar ɓace yake ki gaya min gaskiya ok wato bi bina baya cike lokacin da na fita da khalifa kika bi ni baya bayan na kai shi gidan mama da kika tabbatar maman ba ta nan kika ɗauke shi kika kawo shi kika ɓoye shi kika gaya min cewar ya ɓata kika bani ni da rurumar yaɗa gari ina kewaye gari ina neman sa ni ne babu tasha babu gidan mai unguwa babu police station ina shan wahalar neman sa ashe yana gurin kikin ɓoye shi kar ka ce za ka mai sharri don ban da masaniya kan abin da kake faɗa ban san komai ba ni ne zan miki shari ki aikata wannan abin ki ce zan miki shari ba kar ka sake kar ka kuskura na gaya maka kar ka sake marin ta tsabar saurin ido da rashin kunya irin naka shine za ka mare ta a gabana banda marin da kake mata a baya wannan bai ishe ka ba sannan yanzu ina zaune za ka mare ta kar ka kara na gaya ma wallahi goya mata baya zaki kina ganin abin da yarinya nan ta aikata yaran nan da ake ruruban nema baya na fata gidan mahaifiyata ta je ta ɗauko yaron ta zo ta ɓoye shi sannan ta bin da ruruman ne masa amma yanzu ke nuna kamar baki bai haka ba kike so ki goya mata baya mahaukaci da ina ce ita kar ka kuma kiranta da mahaukaciya ko kai kadai kake da iko akan ɗan ka bari kaga tabbaci akan abin da ya faru tukunna sai ka musulta ta da abin da kaga dama na dai gaya maka kar ka sake ka kuma ai ita ma tana da aiki akan kan dan saboda dan ba naka bane ba kai kadai har da zaka sa hannu ka mare ta a gaba wallahi in ka kuma marinta a gaba na sai na dauke ka da mari tunda kai fitsararre ne baka ga girma na ba okay idan tana da haƙƙi da shi shi ne aka ce ta masa haka kina gani a gaban ki fa mahaifiyata na ɓoyewa saboda na san tana da hawan jini ba na son wata matsala ta faru da ita amma wannan yarinyar a gaban ki ta buɗe mata komai idan mahaifiyata wani abu ya same ta ta mutu ita kenan ba ta da asara kenan eh na ji bata kyauta ba kamar yadda ka faɗa kai kyauta ce ta sa kamare ta a gabana wallahi ban san baka da mutunci ba ban san kai butul bane ba sai yau da ka tabbatar min da rashin kirkin ka a gabana na dai gaya maka wallahi in kunne ya ji jiki ya tsira okay hmm, na rikici ina da tambaya dan waye dan waye fita shi waje kake tafi ina zuwa dan waye dan waye dan waye dan waye dan waye dan waye dan waye na rikice ina da tambaya wannan ba halayya ki ce boye gaskiya da bayan ƙarya ban san ki da haka ba kin san dai Fatima ta yi laifi amma kika goyi bayan ta bai kamata ki rufe idan ki ba akan abin da kika fahimta wai kai duk wannan hayaniyar da kake ka ji daga bakin ta ko daga bakin yaron cewar abin da ya faru gaske ne ko kai ka san gaibu ne da kake faɗin haka Anti Saude in dai ba za ki faɗi gaskiya ba to zaman ki anan a matsayin ki na yaya ba shi da amfani mata ya a ce kin banni da ita ta gaya min dalilin da ya sa ta aikata min wannan kasancin ok yanzu na gane manufarka kana nufin in barka kai ta dukanta har sai ta amsa laifin da ba ita ta aikata ba saboda kai baɗin azzalumi ne to wannan ne wallahi baka isa ba kuma wallahi wallahi wannan dukan da kamata sai ka san tana da gata har yanzu wallahi baka daki banza ba banda ma tsabagen kai butuli ne har ka yi wa fatima wannan abin da ka mata duk irin gwagwarmayar da ta sha a kanka ok ok kenan faɗin gaskiya ya zama butulci kenan to in dai haka butulci ne na yadda ni butuli ne don ko babu yadda za a yi ina gani matata ta dinga aikata ba daidai ba kuma in samata mata ido in rabu da ita ba zan jura haka ba kuma batun kowane mataki a kamarin da na matata ina jiran kowane irin mataki wallahi na zai iya ɗauka anti wani kalubale ne ban gani ba a rayuwata akan fatima babu kalubalen da ban gani ba don haka ina sauraron ki don haka wannan barazanar ta ba za ta sani na ji tsoro ba ko na yi gezo don haka ina sauraron ku fatima ce ga idan za ku bata ta zauna lafiya da ni mijinta ku bata idan kuma ba za ku iya ba ga kuna ganin gazawa ta akan rayuwarta sai ku yanke hukuncin da ya dace da ni a shirye nake da na ɗauki kowane irin hukunci a kanta. Kamis Me kake nufi akan wannan furtin da kai a kaina? Auke baki gane me yake nufi ba? To tun da baki gane ba ni bar in sanar da ke. Kamis yana so ya gasgata miki kalmar nan da ake faɗa. Duk wacce ta mai da namiji uba za ta mutu marainiya sannan kuma shi namiji ba ɗan goyo ba Domin kuwa duk irin sadaukarwar da kika yi a gare shi yau ya nuna miki ya shirya rabuwa da ke. dama na san haka za ta faru amma ba komai yau za mu nuna masa akwai bambanci tsakanin soyayyar da yake miki da wacce muke miki a gare ki domin kuwa za mu karɓe ki cikin ƙauna da kulawa domin wanda kika ɗauka a matsayin masoyi ya guje ki kin ga wannan ya zame miki darasi don haka sai ki wuce ki ɗauko mayafin ki mutane ah, kar ba fa ka kamis yake nufi ba wallahi na sani cikin fushi dalla malama imin shiru a waka soyayya ta rufe miki ido to ai ban sani ba a anti dan Allah karki fishi da ni wallahi ina san mijina ba zan iya rayuwa ba shi ba kai wannan sabani ne kuma a dukkanin zamantakewa ana yin haka ki hakuri ki tafi za sasanta kanmu kamis ka samu dukkan dama akan fatima kamis ko kashe ka fatima ka yakan ka ga yafi maka ko ka kashe ta ko ka bar ta a raye ka gaddara fatima yar kace in aka mata abin da kake mata wallahi ba za ka ji daɗi ba ke kuma tun da kin zaɓi zama da shi <laughs> shikenan ki zauna kin ga tafiya ta an ji dan Allah ki tsaya an ji dan Allah ki ah, ah, ah. biyo mana nan surprise ina son magana da ke. Ina jin ka yaya. Dan Allah taimako ɗaya nake so ki min. Kin san ki uwata ce ta jini. Dan Allah taimako ɗaya nake so ki min. Na san ba za ki so rushewar farin ciki na ba. Haka ne yaya. To taimako ɗaya za ki min dan ganin farin ciki na ya ɗore. Idan baki haka ba, wallahi ruma za ki bada gudunmuwa wajen faɗawa haɗarin rayuwa wanda zan rasa farin ciki na har abada. <sighs> Dan Allah abin da nake so da ke shi ne. idan kin je gida yanzu ba na buƙatar ki gaya wa mama cewar ga abin da yake faruwa da khalifa abin da fatima ta aikata ba don komai ba saboda kin riga kin san cewar rayuwata ba za ta yiwu ba ba tare da fatima ba don allah ki wannan taimakon idan kin je gida kada ki sanar da umma kin riga kin san idan mama ta san cewar fatima ta aikata wannan abin za ta yi yanda za ta bi da yanda za ta yi da ni daga ta raba aurena da Fatima. Kuma yanzu na riga na yi wa mama dabarar cewar Khalifa Batayi na samo shi ne a police station. Dan Allah ruma, dan Allah ruma, kada ki sanar da ita wani abu akan haka. Shikenan ba komai. Kin ɗauka min alkawari? Ka san idan ba zan yi ba ai ba zan ce maka zan yi ba. shikenan na gode ga wata. Wa ke tattalin ɗan da ta haifa. amma yawa an samu akasi wake rainan ɗan da ta haifa ta dafa ta ba shi har ya ci uwa ke bai waɗanta ɗanta kariya Uwa akan Fatima ta ƙurewa juriya na Allah ajabi cikin wanga rayuwa ina ta nazari Fatima ku zo mu ƙara tambaya ɗan waye ɗan waye ɗan waye ɗan waye fatima ban san wace irin kalma zan yi amfani da ita ba wajen baki haƙuri amma dai na san tsakanin fatima da kamis sai allah kalma ɗaya tak ina mai baki haƙuri don allah school mu da dubu hamsin zan aiko wanda zai karba idan kika wuce karfe goma ki shirya bom ɗin da zan tayar miki zuwa karfe sha ɗaya na safiyar gobe Hamis kike magana. Ban gane abin da kike nufi ba. Me haɗa ki da jidda? ta kira ki take tambayar ki naira dubu hamsin wai kuma daɗin daɗan wai ki ɗauki kuɗin ki kai mata restaurants wai za ta karɓa samun ta da cewar ki mata aure ce? Daga mun waya kai? Idan na daga wayar ki laifi ne? ba haka nake nufi ba. baki bani amsar tambayata ba kuɗin mai take tambaye ki naira dubu hamsin a dama ba wani abu ba ne dama akan sadakar arba'in din mahaifinta ne shine take faɗa min ba su da kuɗin da za su yi abin yin sadaka shi ne ta ce min idan ina da dama in taimaka za ta aiko ƙanin ta ya karɓa to ta yi wa ƙanin nata kwatance bai gane ba shine ta ce in kai mata can ok kuma shine har take cewa ki ɗauki kuɗin ki kai mata restaurants kuma wani namiji ya zo ya karɓi kuɗin a hannun mata aure kina mata aure ƙarƙashin iko na to idan ma hakan ne ce ta turo miki da account number ɗinta amma ke dai babu inda za ki je kina cikin gidan nan to ke dama ba zuwa zan yi ba domin ba ni da kuɗin da zan bata dama kai nake so in magana idan kana da shi ka taimaka sai a bata <sighs> ba komai ce ta tura miki da account number din in yi so sai in tura mata to shi kenan na gode <sighs> sau na ko? na rikici ina da tambaya ɗan waye ɗan waye so amma dai ina fatan yanzu haƙuri na ya samu karuwa ko kana nufin nan ka taimaki ƙawata hakan yana nufin ka bani cin hanci kenan a asan kawai dai na san kalma ta guda ɗaya tak tana da girman da sahibata fatima ba za ta iya ɗaukanta ta yi watsi da ita ba a duk halin da muka tsinci kanmu kenan amma dai ina so ka gargaɗa hannunka kuma ka gaya masa cewar wace ce fatima a wajen kamis gaskiya ne to a madadin dukkan sassan jikina tare da dukkanin wata gaba da take jikina muna masu tattarowa da durkusawa zuwa gaban sahiba gimbiya fatima muna masu ba ta haƙuri da ta yi haƙuri thank oh. you bukata domin idan na biyo firaki za ki sani in yi lati a ofis. To ta za in gaji da kallon ka da sauraron da daɗin muryar nan naka. Alhalin bani da sama da kai. Ni fa idan zan kwana in wani ina kallon ka to muddin zan ƙara kallon ka wallahi sabo yake da mini. Wai me sirrin? Ake ce sirrin. idan kuma kina tattama idan kuma kina tattamar hakan to ki bani dama in karo wata ciga sai ki ga yadda zan koma ka gani fa ba musu nake yi ba na yarda na amince karbi da kanka ka tafi don ni daga ma wannan maganar na ji ma ya ishe ni mata mata mata ba a san kishiyar nan kai oh kin ga na manta ba ba tura wa jidda kudin nan ba ko ok haka ne to bari in shiga ɗauko waya na sai in baka nan ba account din na ka sai ka samu to ba matsala i sauri shap shap shap shap na rikice ina da tambaya an waye malama. Gashi nan zan ba kamis account number din yanzu sai tura miki. Ba zan je restaurant ina matar aure ba. Kuma ki ci gaba da wulakanta ni saboda kina ganin kin manta tarkon abin da dole sai na miki abin da kike so. Amma ki tuna duk abin da na aikata ke ce sila. Kuma wallahi Allah sai ya mana sakayya da ni da ke da mijina da 'yata da kika cutar da mu. hajiya fatima kamis kenan ai ni ba ni da lokacin jin allah isa ko tsinuwa daga bakin ki don kafin ke mutane da yawa sun nin allah isa kuma sun tsine ni amma har yau dai gani ana damawa da ni kin ga kenan ku yi haƙuri ku banni sai ta allah ta zo ai ina sanar da akawun din na ce ki kawo min restaurant din don haka bana buƙatar akawun din hannu da hannu nake so ki bani don aikina ne idan kuma kin kinki wallahi yau za ta fashe daman ɗazuna ji muryar kami sai da suka ta ayyana min a yi ta ƙare kawai sai tausayinki ya kama ne na ce bari na bari na kama ki da hujja cikin haƙiƙo ki kawo min restoran ko na kawo ƙarshen farin ciki. ni dai na rikice ina da tambaya dan waye dan waye na ya haici tsakanina da ke jidda. Kin cuce ni kin sa ni a masifa. Yawa an samu akasi. Wake rainan ɗan da ta haifa ta dafa ta bashi har ya ci. Uwa bai waɗanta duka kariya. ta gaya mun cewa wannan akawun ɗin nata ya samu matsala. amma za ta turo min wani zuwa an jima za ka iya tura min ni sai in tura mata da ne ko ba da a'a ba komai ya mutu cikin ba na tsammanin ko da damuwa da ta ba wannan abu Thank amin wa alaikun salam Allah ya sa ina da magana da malam kamis eh shi ne da wa nake magana Ba ka san ba amma ni ne ma faransan ina tafi ina tafi da wata jarida a gare ka mai tsada idan za ka iya siya ko da yake ma kyauta zan iya ka ita domin na samu labarin cewa kai mutumin kirki ba fahimta ba Allah ya kamata ka yi min magana dalla-dalla yadda zan fahimta. Ba wadataccen lokacin da zan samu domin nema bayani akan haka. Ka ziyarce ni ko kuma ka za ka ga abin da nake gaya maka. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Officer? Na'am, lafiya ala alhamdulillah. A ah, da Allah akwai wani ɗan ƙaramin matsala ne? amma zan shigo area ka nan layin audu mai famfo dala ina son ka samun min security a wannan gurin na ma'aikata amma ba na so kowa ya gansu domin zan zo zan zan dan ziyarci gurin amin wata waya zuwa gurin ne eh an gaya min an ce nan da goma ya zaman to before dai na zo suna gurin na gode dan waye dan waye dan waye rikice ina da tambaya wa ƙwarai ni ne amma kyawun suraki ya shagaltar da ni na rasa ma me dakata malam ita wacce ta aiko ka bata gaya maka cewa ni matar aure ba ce ƙwarai ta gaya mu amma karki manta ni ma namijin aure ne in ke ma matar aure ce dakata malam bari in ɗauko maka abin da ya kawo nan gurin. Kika mara? Na mare ka din. Ni kika mara? Na mare ka din. Na shiga uku mijina. inna lillahi wa inna ilaihi kira na shiga uku cin amana da kike min kenan dan Allah ka yi haƙuri wallahi wannan duk sharrin duk makircin didda ne Da Allah ajabi cikin wanga rayuwa ina ta nazari ku zo mu ƙara tambaya ɗan waye ɗan waye ɗan waye

sarki nama ya ne a lafiya baka zuwa ya kokari a lafiya ka lafiya alhamdulillah kuma yau yau fa ba kaza zan siya ba tsire nake sha okay to shikenan ba da mu ai ba kullun ake kwana garba ka rayuwar duniya take to kuma nawa ki su gani gaskiya ne to dala a ah, ka yanka min na dubu dubu ku to shikenan ka dani gwamnati namu da Allah dubu uku Baby ya aka Ke ma naman kika zo siya ne? Allah sarki kurma ce ba mata magana. Ka sallu. Miki yaron Bana ne ki zama nan ba? Miki na yi. Wuce ki bar wajen, wuce, wuce ki bar wajen kwana mariki, wuce. ai da ka bata ina ga dai ko abin ne ya burge ta ka yanka mata da sana ba ka ga wannan yake gani ka zama ji ka tambaye ta shi ta ka ba kuma ci ba kawai iskanci ne zaka dan ka ji tausayin su kuma yin su shi kuma ba sa magana kai surutu ne ka ga nan suna wasan banza nan guje-guje da buge-buge ba abin da ba su yi sai ranka ne masha Allah kai ga sun durkusa da kansu kamar wasu abin wallahi haka take daga ran ba ita ce ta je nan ta je nan ci ne can zanna can zanna can ko ina ana abin da su hidi a hankali duka Allah ya dace

cikin munafiki kai dakata auda ko ba za ka yi to ka je da wallahi cikin gidan nan da lahira sai ya fi ka jin daɗi don sai na sauya ma kamanni zo nan Khalifa ina son mijina saboda soyayyar da nake masa yasa na guji iyayena da yan uwana da dukkanin masoyana ba a da ta. amma saboda kai kadai na kasa morar wahala ta ka hana ni sukuni mai son sufar kaya wahalta a yaushe barazana nake fuskanta daga jidda kunci nake shiga idan na tuna ta yadda ka shigo rayuwata kuma fargaba nake yi saboda ban san ranar rabuwa da kai ba don allah yaushe ne za ka bar rayuwata khalifa khalifa na roƙe ka don allah ka fita daga rayuwata ka bar in yi rayuwa da mijina cikin farin ciki wallahi muddin kana cikin rayuwata to na tabbata ciwon zuciya ne zai kashe ni mm, na rikice ina da tambaya dan waye domin ya miki abin da yake so ki goya min yadda zai dan waye duka rayuwarka ita kadai ce barazana a gare ni mutuwarka kadai ce za ta samun salama a zuciya ta kalifa schön. Jidda, wai me kike nufi da rayuwata ne? Bayan barazana da kika yi da rayuwata, da karɓar kuɗaɗen da kika yi a hannuna, bai ishe ki ba, kokari kike kika kin kashe min aure ba wannan na kira ki magana akai ba dakata ni kuma wannan nake buƙatar amsa daga gare ki dan me zaki tura min ɗan iska karɓar kudi a hannuna har yana gaya min magana banza sannan ki sa a kira mijina wajen da nake dan ki sa ya ce na fita ba da izininsa ba wato ya zake ni kenan ko yadda kika kashe aurenki ni ma in fito titi in zama irin ki ko to ta Allah ba taki ba jidda dakata Fatima ki rike kalaminki da zafin zuciyarki karki tunzura na rusa auren naki ba tare da na shirya hakan ba wallahi da a ce kashe aurenki ki ne yayi tun shekaru takwas da suka wuce da tuni na yau waje da ke to wallahi ki bi ni a hankali ba yunkurin kashe miki aure ne ba yunkurin kashe miki aure ne da tuni kin yo waje Wato ka ji ko bai ko bakin munafiki. Mun wallahi barin faɗa kowa ba. Kama gaya wa kowa Khalifa. Kaka na samu hujjar da zan yi gunduwa gunduwa da kai. Dan waye, dan waye, dan waye. Ka ɓata min da gani ko sai na kare da aka a gurin nan. Ni dai na rikice. ina da tambaya ɗan waye ɗan waye wake tattalin dan da ta haifa amma yawa an samu akasi wake rainan dan da ta haifa 哎。 Kona kanka kake so ka yi? Me hannun annin ka bai kace boye ba? Ba komai. Magani. Khalifa? Kona kanka kake so ka yi? Abba na gaji da rayuwa. Amma na roƙi mutuwa har yanzu ban mutu ba. Ya zan yi. Khalifa, ka da karatun da ake muku a makarantar islamiyya? cewa duk wanda ya kashe kansa Allah zai kona shi? ka ko ka taba ganin wanda ya mutu kwanansa bai kare ba? duk wanda ya mutu to sai kwanansa ya kare yake mutuwa abin na gaji da rayuwar na tsohon riga ta mutuwa ta ce kawai hutu a wajenta wanda na mutu ba ya dama da huta ni ma huta inda ba ta ta abuwai da gaske ta ta haife da gaske ta ta haife ni ko bai na da wata Khalifa, ba ka da uwa sama da ita. kuma idan baka manta ba na taba gaya maka duk abin da take yi ba ita take yi ba ka ji ko don haka don taimaka wani abu ka daina damuwa ka ji ba kenan da abin da ne mata ba ita nake yi ba kenan aljanin ke yi ba a'a me za ka yi mata abba da wanda na girma mata. matsayin gabata a misali sanda ta gaya min magana zan zage ta duk sanda ta zage a'a khalifa kada ka yi mata haka kuma to ni ma da ne yi min haka mm, dan waye dan waye dan waye dan waye dan waye dan waye ya Allah Allah kai min maganin wannan musibar da take tunkara ta ni dai na rikice ina da tambaya ɗan waye ɗan waye wa ke tattalin da ta haifa amma yawa an samu akasi wake rainan ɗan da ta haifa ta dafa ta ba shi har ci wake bai waɗanta duka kariya uwa a ɗanta ta ƙurewa juriya Fatima. نعم جدا Fatima me yake dame ki kuma me tsakanin ki da jidda babu ba abin da yake damuna ke me haka ki dakata ki gaya min abin da yake tsakaninku da ita na gaya maka babu abin da ke tsakanina da jidda ƙarya kake so na yi maka da yake watsawa saboda na tambaye ki Allah ya baka haƙuri ni ma ba da niyya na faɗa ba na faɗa maka ba wata matsala kai ɗin ma tsaruwa ne kawai kai ok ok na yadda tsaruwa ne to abin da nake so da ke shine kada in sake ganin wata alaƙa ta sake shiga tsakaninki da jidda ba na buƙatar ta daga yau sai yau na datse alaƙarki da jidda kar na sake gani kuma kada na ji don haka duk ranar da na sake jin kunyi waya da jidda sai na yanke miki hukuncin da baki taɓa zaton zan yanke ba ko da duniya za ta zage ni idan kuma na ganta a gidan nan naga kafarta a cikin gidan nan sai na ɗaure ta wannan shine kat abin da zan gaya miki batun kalifa kuma duk yadda kuka yi da shi na ji na rantse duk ranar da kika tunzura kalifa ya je ya aikata wani abu da ba shi bane ba sai kin yi da na sanin sani na zan nuna miki ni ma ban da kirki kin kai da makura Fatima ku taka a da ke da aljanin da suke tare da ke na gaya miki dan Allah Fatima dan Allah dan Allah na roke ki so uku ki karya wannan umarnin da na kafa miki wallahi sai kin rantse ba kamisin da kika sani bane a rayuwarki shiga uku ne Fatima. Shikenan rayuwata ta kusa zuwa ƙarshe. wayo Allah na. Fatima ina son sabuwar waya saboda tawa ta ji jiki ina buƙatar sauyi. Jidda yau yau din nan nake son alakar mu ta zo ƙarshe. Sabida Kamis ya tabbatar min da cewa idan ban rabu da ke ba to zai iya saki na ya kafa miyagun sharaɗoɗi a kanki don allah jidda ki taimaka min ki fita daga cikin rayuwata don allah ki taimaka wa aure na karki sanadiyyar mutuwarsa wallahi idan kamis ya sake ni ba zan iya rayuwa ba ki taimaka min jidda fatima kenan to ai wannan shi ya fi komai sauki a wajena don haka a yanzu nan ba sai an jima ba za mu warware harƙallar da ke tsakaninmu idan har kin amince da sharaɗin da zan gindaya miki faɗa mu ko me sharaɗinki in dai za ki fita daga rayuwata fatima ba fita daga rayuwarki ba duk wani tarihinki da na sani na yi miki alkawarin zan goge shi daga rayuwata ko a hanya na ganki ba zan ƙara nuna na sanki ba in har kin amince da wannan ina jinki mijina ya fi ki Zan iya komai saboda mijina. Don haka karki ƙara ambatan mijina. Idan ba haka ba, to wallahi zan miki mummunan illa. Wa batun kuɗi ba da su ba da hanyar su. Da kyau malama Fatima. Alamun ƙarshen fim ɗinki ya zo, don kuwa ki tashi yanzu ki fara shiri gobe ƙarfe takwas mai kyau ina jihar Kano. zuwa tara zan dare a gidanki zan tona miki asiri naga yadda zuciyarki za ta tarwatse a kan idona ni ma ina da zaɓi biyu a gare ki in ma ki zauna inda kike ki ci gaba da rayuwa ko kuma ki zo guri na ki mutu ba makawa ba zan mutu ni kaɗai ba kuma ina mai tabbatar miki ce kin riga ni mutuwa kina da bakin da za ki gaya min cewar babu wata kulliya da take tsakanin ki da jidda Dabban baki! Fatima, raina ɓace yake. Ba a cikin hankali na yake ba, ba a cikin hankali na nake ba. Ƙarya kike yi, ni ba wawa ba ne. Ba za ki dinka min wasa da hankali ba. a yanzu halin da muke ciki a wannan lokacin cikin biyu saki zaɓi ɗaya duk muke da na yanke alaƙa tsakanina da ni da ke in ma ki gaya min gaskiya in ma a wannan lokacin a yanzu a nan gurin alaƙa ta da ke ta zo ƙarshe ba zan yadda kina matar aure ba matata ki dinga alaka da mutanen banzan da ban yadda da ingancinsu ba yanzu kamis kana nufin da gaske za ka iya rabuwa da ni tabbas da sadaukarwa a soyayya ta ita ta jani na fada zuwa ki, amma a yanzu daidai nake da na yanke hukuncin da ya zo min zuci yanzu hukuncin kasancewar ba a tare ko rabuwar yana dan waye dan waye dan waye yanzu ka zauna mu magana dan waye dan waye dan waye dan waye na rikice ina da tambaya dan waye an waye ni dai na rikice ina da tambaya dan waye dan waye wake tattalin dan da ta haifa amma yawa an samu akasi wake rai da ta haifa ta dafa ta bashi har ya mm, uwa ke bai waɗanta duka kariya uwa akan ɗanta ta ƙurewa juriya da Allah ajabi cikin wanga rayuwa ina ta nazari ku zo mu ƙara tambaya ɗan waye ɗan waye waye dan waye dan waye dan waye dan waye dan waye wurin garazari zari a duka lamari shi alhakin da kai ɗanka ne duk ya tafi Kila ya da kai ka girba duka abin da kai zata haƙƙi abin gudu wasu muke ta bi kawai a duniya su kai gaci ɗan ɗan waye action Goal. Sound. Action. Roll. Action. daga yankura gaya min wannan ni daraja me nake ce mata? Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. Ko ba dan komai ba ɗana ne. kuma yana gudun ɓacin raina da damuwata duk kasancewarsa ƙaramin yaro duk da kasancewarsa ya isa ya isa kawai na shi action mu je da farko ba kin ga fatima ba ni da lokacin batawa a wajen cece kuce da ke don haka ki kauce na rufe mota ta na rufe amma kamar wancan kar ai na sa gaba ta a ai ba mu da kafanka ba mu da kafanka mu je action kin ga Fatima ba ni da lokacin ba ta tare da ke sorry kin ga Fatima ba ni da lokacin batawa a wajen cece ce da ke kawai ki cika min murfin mota in tafiya ta kamis yanzu wancan yaron ya fi ni matsayi a gurin ka warai kuwa ya fi ki daraja a gurina tun da dai ni ya fi ki daraja a gaya min ko ba komai ɗana ne kuma yana gudun ɓacin raina da damuwata strolling kwarai kuwa ya fi ki daraja a wurina ko ba komai ɗana ne kuma yana gudun ɓacin raina da kuma damuwata amma ke kulle cikin ɓata min rai kike da cutar da zuciyata Kulle cikin ɓata min rai kike da cutar da zuciyata fatima ta ce kuma ka fito yaron ya fito и комиссии